Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro Assalamu alaikum barkanmu da wannan lokaci. Muhammad Hafiz Baballa ne tare da sauran abokanan aiki. Muke farin cikin kawo muku wannan shirin da wannan safiya ta Asabar. Bayan labaran duniya za mu kawo muku shirin a bari ya huce. Amma kafin nan ga labaran duniya. To assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Kalmasi Garba. Shugaban Rasha Vladimir Putin jiya jama'a ya yi da abin da ya kira karkata bayanan al'amuran da suka shafi matakan soji da Rasha ke daukawa a Ukraine yayin ganawa da uwayen sojojin da ke yaki a can. Ganawar wadda aka yi a fadar Kremlin da mata sama da goma sha biyu. ta faru ne a daidai lokacin da ake ci gaba da fuskantar rashin tabbas kan ko za a ci gaba da ɗaukar ƙarin sojoji ko a'a ganin yadda aka samu koma baya a fagen daga kwanan nan. Putin ya ce wani saƙin yakan yi magana da sojojin kai tsaye ta wayar tarho basa ga takardar bayani ta fadar Kremlin da kuma hotunan ganawar. Na yi magana da sojojin kuma na yi mamaki da yadda na ji yanayinsu da yadda suka ɗauki al'amarin. da ba su zaci zan kira su ba kiransu da na yi ya bani duk wata hujja ta cewa su gwaraza ne a cewar putin har zuwa jiya jama'a 'yan tawayen m23 na ci gaba da kai farmaki da kuma dannawa gaba a ɗaya daga cikin fagagen dagar da suke buɗe wuta a gabashin jamhuriyar demokaradiyyar congo yayin da ake harmar fara aiwatar da yarjejeniyar tsagaita wuta a cewar majiyoyin soji da kuma na farar hula an ci gaba da fadace-fadace har bayan cikar wa'adin fara kwance damara na karfe biyu na rana agogon yankin daura da buiza mai tazarar kilomita arba'in arewa da goma headquarter lardin abinda mutanen wurin suka gaya ma kafan labarai ta AAP ta wayar tarho kenan mayakan m23 sun fa shiga buiza a cewar wata majiyar hukuma wadda ta kara da cewa 'yan tawayen sun kwace ƙauyuka da dama a yankin mayaka masu da'awar jihadi waɗanda ke da alaƙa da ƙungiyar isis na daɗa dannawa gaba a arewa maso gabashin mali wanda hakan ya firgita mazauna yankin har suka shiga tserewa daga gidajensu a cewar wasu majiyoyi a wurin kungiyar mayakan wadda ake kira isis shiyar sahara babba isgs a takaice ta kaddamar da farmaki a yankunan goma da menaka a watan maris wanda hakan ya janyo kazamin fada tsakaninta da kungiyoyin mayakan yankin da kuma wasu kungiyoyin jihadin masu adawa da ita idan ba a yi wani abu ba masu da'awar jihadi za su mamaye lahirin yankin a cewar wani dan rajin kare 'yancin dan adam wanda kafar labaran afp ta tuntuɓa ta kafar whatsapp wanda kuma ya buƙaci a sakaye sunansa shaidun gani da ido da sauran majiyoyin da afp ta tuntuɓa sun tabbatar cewa isgs ta dage da dannawa gaba a wannan lungu mai cike da haɗari to karfa a sha'afa ana shan labaran ne daga sashen hausa na muryar amurka a birnin washington dc wani jami'in gwamnatin amurka da ke siriya jiya jama'a ya yi kiran da a kawo ƙarshen zub da jini da ake yi biyo bayan kwashe kwanaki da aka yi ana ta kai munanan hare-haren jiragen sama da ɓarin wuta a wajejen kan iyakar siriya da turkiya yana mai cewa wannan al'amari na lalata yankin kuma yana kawo cikas ga yakin da ake yi da isis ƙungiyoyin sun karyata zargin kuma sun ce hare-haren na turkiya sun hallaka fararen hula kuma sun gurgunta yakin da ake yi da isis nicholas granga babban wakilin amurka a arewa maso gabashin syria ya ce amurka a ta bakinsa na matukar adawa da matakan soji da ake daukawa waɗanda ke daɗa illa ga rayuwar al'ummomi da iyalai a siriya kuma muna so a gaggauta kawo ƙarshen matakan sojin A ƙarshe kocin Amurka Greg Bahalta ya ce harkar siyasa ba za ta shiga karawar cin kofin duniya da tawagarsa za ta yi da Iran ba biyo bayan canjaras da aka yi tsakanin Amurka da Ingila a jiya Juma'a. Bahalta ya gamsu bayan da ya ga yadda matasan 'yan wasan Amurka suka jure fafatawa da shahararrun 'yan wasan Ingila har aka tashi ba ci a dandalin wasa na albaid a rukuni na biyu. wannan sakamakon ya haifar da karawa wadda ake ɗokin gani tsakanin amurka da iran a ranar talata mai zuwa lokacin da duk wadda ta yi nasara tsakaninsu za ta samu shiga rukuni na sha shida na ƙarshe wannan fafatawar da aka ƙagara a gani ta yi kama da ta gasar cin kofin duniya ta shekara ta 1988 mai cike da siyasa wadda aka yi tsakanin ƙasashen biyu masu takaddama wadda iran ta ci da biyu da ɗaya wadda aka yi wa lakabi da uwar daukacin gasannin kwallon kafa. Labaran duniya kuwa saurara daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Yanzu kuma sai a gyara zama domin jin shirinmu na gaba. Masu saurari Assalamu alaikum barkamu da asuba barkamu kuma da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. Assalamu alaikum barkamu da asuba da fatar an waye gari lafiya na kuma an tashi lafiya. Lafiya kalau alheri ya wurin daku. <laughs> Eh, eh, sai abin tsakace muke neman mu dan cicire wani abu. <laughs> Ai malam. Kana cikin Amurka miliyan hamsin da shida suka guro a wannan. Eh, da ni ban samu bas ba ai da New York zan je in yi. <laughs> na garawan layi kai miliyan biliyan hamsin da shida wato kusan sun kai su ninka adadin mu na ghana kenan al'ummar ghana miliyan hamsin da shida lallai amerika da da yawa wallahi duk wanda ya ce zai tafiya duk wanda hmm. zai tafiya sai ce to kai kana cikin miliyan eh kana cikin miliyan hamsin da shida <laughs> da ake kirga za ku tafiya ai na gaya maka a unguwarmu hmm. ko dai ka ga ba mota shela kofar gida eh. ko kuma ka ga motoci har kan hanya ya nuna cewa in ku za ku aka zo ma motoci za su motoci za su in kuma kuka je wani wuri haka ku kuma <laughs> haka <laughs> suna cikin miliyan na ce maka da mu mun tafi gidan yayata ni ni tun daga laraba dare eh. na sallalle kasar nan akwai abu wato shagon da muke dan cefa ne eh. je. wayam ina wayam ashe ana kokarin siyan kaya ne saboda za a bar gari a eh, dare eh. wato ba inda za ka sa kafa a cikin wannan kasuwar nan haka haka nace ikon Allah ashe akwai mutane nan unguwa haka nace maka mm, eh, mm. kanwata tana gaya min cewa ta tafi wani shagon tsallaken titi da ke wannan shagunan da ke mm. Ta tace ita ma haka tace tace ba masa katsin kai sai kuma ranan ita kuma ranan Thanksgiving din ranan wannan ranan ba to in kuma ka je kamar an share gari wanda haka yake kowa mota ba eh, ko fayau fayau mm. na ce maka ni na je sayan mai ne ba sai da na amsa <laughs> kati da na suka sai aka ce wai sorry <laughs> BJ gas is close. na ce a'a ah, ah, ah, wannan ba ba zan eh. kai na ba wai wani ne zai tiya ni ba shi ma an eh shi ma shi ma ya je hutu ma <laughs> je hutu to Allah maimaita mana muna da abubuwan da za mu godiya gaskiya ba kirgawa haka ni ina godiya da baba gashi dai kamar yadda muka faɗa muna eh. wannan shiri ido da ido haka yake wallahi ba abin da zamu ce sai godiyar Allah saboda ba wancan eh. da wacce ta wuce haka ina daga nesa ake yi ta na'ura muke dauka ba yadda muke gaskiya muna haka shi kuma mu ci kwakwa gaskiya banda haka kuma muna ƙara godiya kasancewa muna cikin masu rai da muke wannan 'yan jarida da hmm. dama da miliyoyin mutane sun bar wannan duniya sakamakon wannan bala'i. Allah ƙara kiyawa. Muna godiya kwarai da gaske. Hmm. Muna kuma godiya domin wannan aiki da Allah ya bamu ma ya zama mana hanyar cin abinci ko? Gaskiya. Ai babbar godiyar ma kenan. To godiya hmm. dai tana nan muna ƙara godiya. Da yawa yawa. Buhu buhu. Buhu buhu. Muna da eh. masu <laughs> sauraron mu da suke sauraron mu a wannan shiri. Kwarai kwa. To Allah ya ƙara mana nisan kwana, hmm. ya ba mu lafiya da abin da lafiya za ta ci. Ya kuma bar zumunci da mu da masu sauraren mu. Hakurin zaman tare. Haka, <laughs> amin su amin. To baba kamar yadda muka faɗa yau za mu sallama da wannan bako da muka gayyata eh, fitaccen ɗan wasan nan. Ɗan wasan kwaikwayo ne. Hmm. na ƙasar Nijar ba? Nijar na jamhuriyar hmm. Nijar. muka yi sallama da wannan bakon ka gama hmm. shiga watan eh, goma sha biyu. Sha biyu kenan haka watan karshen shekara. Kamar yadda muka saba kamar yadda muka shekara da ta wuce za mu ba masu sauraron mu dama su faɗa da kansu wanda hmm. shiri ya fi burge su a cikin shirin a bari ya huce. Haka ne mu yi amfani da muryoyinsu ba? Yawwa mai amfani da muryoyinsu za su iya samun wakilanmu su naɗa. Za mu so eh, ku masu saurare ku aiko mana labarin shirin da ya fi burge ku a cikin wannan shekarar. To baba bari mu faro da kai na ga eh, haka ne gaskiya ni ke da aure fa a wannan makon. To bari mu mika sakon taya murna zuwa ga iyalan His Royal Majesty Janar AB Mamman mai ritaya da na Alhaji Idris Yakubu Kwadon na daurin auren 'ya'yansu Abubakar Sadiq AB Mamman da amaryarsa Hawa Idris Yakubu Walida wanda za a yi a ranar Juma'a mai zuwa kenan wato biyu ga watan Disamba a National Mosque abuja kuma akwai liyafa da aka shirya a zauren taro na national mosque din to allah ba da zaman lafiya ya kuma ba da zira ya ba ya sa a yi lafiya a gama lafiya To, amin sama amanni kuma baba bari miƙa gaisuwar ta'aziyar sashen Hausa ga mama Cecilia Sheni da ɗanta Ramdan Sheni waɗanda suka kasance daga cikin membobin da suka kafa ƙungiyar zumunta kungiyar haɗin kan 'yan arewacin najeriya na farko a nan amerika su kuma suna nan jihar maryland ramnan sheni shine jami'in hulɗa da jama'a na wannan kungiya a wannan lokaci to baban shi ya rasu wato mai gidan mama sheni kenan didi sheni a lantan basalakin gargajiya ne to allah ya sa ya huta Allah kuma ya kyautata namu ƙarshen ya ba 'yan uwa da dangi duka jimirin wannan rashi. Amin sama amin. To bari kuma mu miƙa gaisuwa fata alheri da sada zumunci zuwa garo da Suleiman da iyalanta a Jos kwata ta yamma da Bauchi sai kuma Kadas da iyalanta a nan jihar Maryland. gaisuwar fata alheri daga usman abdulmani garin buti jihar difa jamhuriyar niger yana gaida ramnan abdubuti da mustapha abdubuti da jibrilu abdubuti sai gabto abdubuti da alhaji maina buti sai sha'ibu usman alish da isa gyara ruwanka da ibrahim sd kusfa zaria sai babawo matu mai addua da saratu kaura azare da gambo gambo mkk sai liman tela tulu tulu allah ya sa haka ne <laughs> ni ma da kai mun samu shiga da ma daukacin ma'aikatan sashen hausa na murya amurka sai kuma wannan gaisuwar abar huce da ta fito daga malami kura a garin sarkin noma jihar yobe ya ce a mika masa gaisuwa zuwa ga abokinsa ayuba isa garin sarkin noma da malam sa'ibu dage da malam abakar mai rafi sai kuma mai saje bulama sarkin noma da mahmud salu kauran na moda da aliku auta kafinta yalwa da kuma yakubu mai aski badaraka sai kuma alhaji haruna bibiwa masuwa da alhaji sule na yashi turakin sangaru bajoga da baffa haruna bajoga da kuma kawu mai ruwa bajoga sai kuma ahmad afansi bajoga da umar baban yaya sabon gida har yau dai gaisuwa bari ya huce zuwa ga baban gida buba fajewa ta kai da fatima musa barikin ladi da aisha musa wada barikin ladi da usman fari gebuwa da ibrahim sd kusfa zaria da kuma balaruwan kanwa jihar yobe da nazifi ibrahim rugar malam a ƙarshe kace kana gaida umar forever gashuwa allah sa sun tashi lafiya sanni lokaci ne dama an faɗa mu haƙunci ai mawadaci ne to baba kamar yadda muka ce yau mm. ke sallama da wannan fitaccen dan wasan kwaikwayo a jamhuriyar Nijar Ahmadu Madugu dan dige dan asalin garin maradi da ya shafe kusan shekaru 23 yana wasan kwaikwayo. Mm. Da shi wasan kwaikwayo yau mutanen mu ba jahilai bane. Mm. Ko da muke yin magana ta farko mm-hmm. to wani ya san inda za ko da kake yin magana ta farko cikin wasan kwaikwayo to an san karshe ina za jama'a ce na tarbo ina ina eh, can yanzu na caka yake hmm. eh kallon ka Eh, a ƙara da bake biya ma can wajen su ba yan bakin dumin nan kawai ya ah. ƙara da ke biyo ta nan ne. A ni ana kusa ne na biya ma. Eh? A ana kusa ne na biya wa. yau da an kai mi kuma yanzu kai saboda Allah ya dama ɗari uku ce ka bani dan kaga cikin duhu ne shine ka dan kamana ba di ba zani ba yau na ji ke ke haba gani hadi nan ba goma an ka baki ba ka ka tabbatar da gobe ba a kara miki abin ba haka bane dama a ni gaskiya an dai ɗari uku uku ce gaskiya ba na kara zawa aki gaskiya gaskiya karanta in ya barata ah, a ba bi ba haka ɗin ya yi ruhun asiri da ɗari uku shine wasan kwaikwayo shine yau an ka waye gari mutane a wannan abu da suke shin daɗin shi har da aka ce in ban yi ba to mutane suna kukan cewa yaya aka yi wannan sati ban yi wasan kwaikwayo yawanci idan abu ya ɗaukaka irin haka mutane za su so su gan shi na bidiyo a kwanakin baya ko wasu 'yan shekaru na rinka ganin bidiyoyin andigi ya dan fara wasan kwaikwayo ko na komedi a takaici yaya aka yi aka bari ko kuma ana ci gaba da yi to eh, lalle alhamdulillah bisa kan wasan kwaikwayo yau san in ce alhamdulillah muna da masoya sosai kuma masoya ko da yaushe suna gaya mana cewa shin wai don me wasan kwaikwayon gana mu ba mu shi na bidiyo to aiki na bidiyo yana buƙatar abubuwa da dama waɗanda har yanzu ba mu da shi ko ba gaskiya ba yana son taimako sosai har yanzu gurin mu bai cika ba don ina tuni. akwai wani wasa da ni kokarin gabatar da shi eh, da ake ce ma wasan ana kiran shi yajin huri mm. wato huri ya uwa ce da nisu armi to eh, yana ɗaya daga cikin wasan da ni shirya na gabatar da shi allah da iko ne na kashe 'yan kudade kusan shika 500 eh to kuma a mai da waɗannan kuɗi ba su samu mai duwa ba ba su dawo ba eh, ba su dawo ba muna ganin an dige cikin eh. mota muna ce a yajin fara ba da kuɗi eh, to lalle eh <laughs> ana gani na eh to ka san haraka ta eh samun abin hawa to kuma wannan abu daga Allah ne eh ina da batanan arziki da dan aikin da nake dan samu wanda nake ya tare da su abokan aiki kamar yanzu ONG wannan proje proje wani bi kan samu na kan samu su bani aiki na waye kai eh ga irin yadda Allah ya sa na samu dan ɗaukaka nan ina ta ya daji hakan ga in yi wani waye kai to daga nan ne nake dan samun wani abu har eh, yanzu dai sai in ce maka alhamdulillah lalle akwai mota ta shiga masha Allah eh to bangaren iyali da ƴaƴa alhamdulillah ke shi na da yaro hudu mace shi guda yana so ya kara eh, a to in Allah ya sa a ta karin ta samu yana son kari mana sosai <laughs> ya mu'amala an dige take da mutanen karkara karkara dai cikin karkara nan duk nan dai jihar maraɗi inda aka sani kai inda ma murya ta kai da na yi magana to in a samu mutum biyar wurin sai kamun a jima sai ka samu mutum kusan ashirin wurin to kenan ko ka gani na samu zuwa kamar fina-finai da ake yi na kasashen afirka eh, na je kasar burkina inda ake wata sallah da ake kira fesfaku to na je ba so ɗaya ba mm. ba so bi ba tunda ko bana ma ina sa tsammani za mu fara gwadawa namu samu husa a cikin wasannin insha Allah. Me za ka ce ma sauran 'yan wasa ko kuma matasa wanda suka san andige a mara'i sun yana aiki gidan rediyo ga faɗakarwa ga sauran abubuwa kuma har da sana'a ya gada hana wata fara a keska akan yadda ya kamata sa ɗan raba kawa domin sa kama sana'a kan mutum ya tsaya sindimbirin ya ce kawai shi so yake zama su fasata. Eh, tun da mutane ba su ba abin karhi ba ana shawa abin amma ba a ba shi karhi ba ka ce ce ka ba shi gaba shi kadai haka ka ce eh, haka <laughs> haka nan kawai garo garo ka yi to ka ce ka sa kanka wasa kuma ka ce kai tsaye akwai wuya akwai wuya dole sai da dan gamawa da wata ɗan sana'a eh ai to riba nan mu gare mu ko wasan ko ne ko karatu kake malami ne kai in ba kawai da wata sana'a jira kake kullum a kai akwai matsala yau wasan kwaikwayo don kuna zamana hakan ga kawai abokai ne kuna shayi ku tashi kawai ku ce fim za ku yi ko kuma uh, wasan kwaikwayo haka kawai to gaskiya akwai wuya to saboda Allah dole ne shi wasan kwaikwayo idan za ka shi sai ka biɗi waɗanda sun kaɗan hika sanin abun hmm. yaya ni abu kaza ya kamata mu da shi yaya ni lamarin kaza kakani haka kaza ya kamata mu yi kaza don mu yi kaza to sai da haka nan eh amma haka kai tsayi ka tashi ka ce kai kaza ne ko kana da matsayi kaza ba karatun abin kai ba to ka gani akwai matsala sai ko da kayi abin gaskiya ba zai tasiri ba kamar in ka dan samu horo daga cikin shi ko kuma ka samu waɗanda suka ɗan hika sanin abun ka buɗe shawararsu bai ka'i ma zancen abin nan ne na sha samun horo bisa kan wasan kwaikwayo tunda ina ganin horo na na ƙarshe ambasada ta amurka ta ba mu horo bisa kan aikin wasan kwaikwayo da aikin sinima ga yanda ya kamata bisa kan aiki yanda ya kamata mu da mun lamura aiki na samu wannan horo alhamdulillah na sha samun horuruka da dama dai bisa kan aiki saboda shi eh, kamar yadda na ce duka aikin da za ka yi in babu horo to matsala ne karshe sakon da nake so mu kara tambayar an dige akwai wani gurmi da ake shahawa wannan kiɗan ina kuka samo shi masu sauraro za su so sanin ya aka yi aka ƙirƙiro wannan taken wanda ake gudanar da wasan kwaikwayo da shi a gidan rediyon ku na amfani wanda duniya ta sani da suka yi da an ji wannan kidan sai a ce a tuno da an dige haka ne eh to gaskiya muna da wanda shi aikin shi ne kida gurumi wanda tun da muka fara wasan kwaikwayo nan tare da shi muke yi kuma har yanzu kusan shekara ashirin din nan bai bar mu ba ba mu bar shi ba gurumin kuke gara shi gaya to koko da shi tun da ya zama dan wasa tare da mu ya kiɗa mana gurumin kuma ya shi ma ya faɗi albarkacin ba cikin cikin wasan kwaikwayo. Gurumi yake zuwa kiɗi da farko can wannan koko a kiɗan kiran shi kuka yi muku wasa ya kaɗa gurumi. Da farko kiran shi aka yi wato dan shi kaɗa gurumi to kuma ka san yau da gobe bata bar komai ba har ya kai inda fagen inda muna wasa tare da shi shi ma yana kawo eh, tashi gudunmawa. har yanzu kuma muna tare da shi alhamdulillah masha Allah mm. me za a ce mu wannan shiri na a bari ya huce ga an gige cikin shirin a bari ya huce a gaskiya wannan ba karamin husa'a ba ce da suka yi na tuntubar 'yan wasa waɗanda kamar ba a sani ba kuma a san su ko kuma waɗanda aka sani kuma a ƙara sanin su ba ƙaramin fusa'a ba ce suka yi na hitar da wannan hili gaskiya sai mu mu musu dubun godiya kuma mu musu fatan Allah ya taimake su ya taimake mu gaba daya ga cikin abin da aka sama gaba. Oh, malam an dige <laughs> akwai kokari to Allah Allah hada fuskokinmu da alheri amin amin sai wata rana insha Allah Allah ya kara basira ya kara cin gaba sai kuma mako mai zuwa kamar yadda muka faɗa to baba yau labarin da zan baka to labari ne da ya fito daga hannun Fatima Musa wada to eh, wadda ta ce wai wani labari ne na wani bafulatani da wani kanuri hmm. wai wani latani ne baba da kanuri fada ya kaure tsakanin su eh. <laughs> ya eh. suna fada suna fada sai latani kanurin eh. ya kaikaice shi ya kalla mishi mari kai kai kai to latani da ya ji mari ya gigita shi ya tashi tsaye zai rama kuma ka san dai fulani duk inda suke ga sandan nan haka ne ba zai rasa sanda ba tare da shi ba yana so ya rafka ba <laughs> yake durin sanda aka ciccikume shi aka hana shi aka raba su faɗa ashe haushi ya kama shi haushi ya kama shi sai eh. suna cikin haka shi kuma a bari ba zai bari ba a bari ba zai bari ba rikicin hmm. nan ya sa bai yadda da bai yadda ya je da ah, bashi ba bai yadda abu ya bari ba <laughs> shikenan sai dan sanda ya kama su ana ta rikici sai yan sanda ya kama su da aka kama su hmm. sai aka tafi da su caji office to aka tambaye su abin da ya faru kowa ya faɗa kowa ya faɗa sai aka kai su gaban dpo eh, haka ya raba faɗa ba eh. to da aka kai su gaban dpo sai dpo ya yanke ma shi kanurin hukuncin biyan tara haka a biya tara to da aka yanke mashi kuɗi biyan tara sai ya ce shi bai da kuɗi hmm. wai dama wannan tara eh. na dan mari za a ba mu bulla <laughs> shi bai son tara." a ladan mari za a ba mu bulla ta ne shi eh. sai aka sa kanuri aka hada shi da wani dan sanda su tafi yace shi bai da kuɗi aka ce amma yana da kuɗi a banki to sai aka hada shi da wani dan sanda ya je ya dauko kuɗi ba eh shiru shiru shi kuma mafulata ne yana nan yana jira yana nan jira wurin dindiyo baba ina ne na jira a wurin DPO <laughs> shi ke da shiru shiru shiru shiru dan Kaduri bai dawo ba eh. <laughs> dan sanda bai dawo ba ko su da baki da sun yi gaba wa ya sani. Idan mun fulata ne ya ɗan jira ya ɗan jira ya ji shiru. Sai ya tafi baba. Ya tafi ya kwalla ba da DPO mari. Kai kai kai kai. Ya bashi bashi mari ya ƙara mishi mari ya ƙara mishi mari. Eh. Sai ya ce wa DPO wai wai shi sauri yake yi idan eh. ya in wancan ya kawo kuɗin dama mari takwas ne. aka ah, ce ah, ah, mm, wancan ya kawo yan ba rashin so takwas ya ce mashi in wancan mawan kanuri ya kawo kuɗin shi ya karba shi ya karba eh, eh, ya zo a tsarin shi <laughs> sauri yake <laughs> ya mari rabon shi eh. <laughs> kai kai kai kai kai amma wajen fulani ya iya kasada idan kai ne dp waya za ka yi Eh, to lalle ka dpo na da babban shawarar da ya kamata ya dauka kai ya faru kudi shi ni ba tun da shi da ya kuce shi ba eh, yana da aiki a gaban sa bari ya je kama aiki to kila idan dan nuri ya da wannan ba eh. kudi kada ba sai ya ga bayan kanka kwarai kuwa <laughs> tun da ka <laughs> Baba na ga malama sa'ida wannan karan na ɗaya eh. mana halin sabili da aka yanzu a madadin. Baba ya koma makeri. Alheri ke muku fata alheri da ko fata Allah babu lafiya da zaman lafiya da abin da lafiya za ta ci Yana da lokaci. sannu lokaci ne dama an faɗa mahaƙunci ai mawadaci ne tafi a sannu sannu zaka je ai gaskiya ne sauki kake ta yi wai ina zaka je ne kafa ka manta shi gaggawa aiki shaidan ne idan Wannan shirin na zuwar muku ne kai tsaye daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC ga masu sauraron ma jamhuriyar Nijar za ku iya sauraron ma tashar mu ta BOA Africa akan mita 200.5 baya ga haka a koda yaushe ake so za ku iya zuwa shafukan mu na intanet wato a BOA boahausa.com ko kuma sashin hausa.com ko kuma mu na sada zumunta facebook da twitter domin sauraron shirye shiryen mu inda za ku kuma iya yin tsokaci da bayyana ra'ayoyi. Kuna kuma iya aiko mana da saƙonni ta hanyar imel a sashen Hausa at voanews.com. Da haka ne kuma muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, sai kuma da rana ku ji abokanan aikinmu da wani sabon shirin da ya haɗa da adawo lafiya, shirin da ke faɗakar da al'umma kan abin da ya shafa harkokin sufuri. Za ku iya samun ƙarin haske kan dukkan rahotannin da muka gabatar, har ma da ƙari a shafinmu na intanet boahausa.com da kuma shafin mu na sada zumunta Facebook da kuma Twitter. Yanzu a madadin dukkan waɗanda suka ba da gudunmawa ga nasarar wannan shirin da suka hada da Julie Gresham da ta haɗa shirin da ba da umarni. Muhammad Hafiz Baballa ke sallama da ku a wuni lafiya.